muna fatan Allah ubangiji ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya kuma Allah ubangiji ya sa albarka cikin abin da za a faɗa Allah ya sa al'ummar duniya da al'ummar musulmai ta amfana da abin da za a faɗa a nan na ilimi kullum su ahlus sunna suna dogaro ne da Alƙur'ani da hadisi idan kana neman alqur'ani da zalla na hakika so ne ahlus sunna tunda maganar shi ne qala Allah qala wasu. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi alqur'ani baya fassarwa a bakin wani mutum ko mun girman sa idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka albarka a wannan ayoyi wanda wannan wadansu mutane su kuma suna nuna su kira suke suke kallon su suke da ilimi sun fi manzon Allah sun fi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ka ba za a aiki da wayannan manzannin ba sai abin da suke fassara alƙur'ani da shi za a aiki za ke samu waɗansu mutane wanda suke jahilai ba san addini ba suke kallon kamar waɗanda mutanen suna tsayuwa kayan gaskiya su da kawai nan jero gasoci da aka tattara ake yi kafin idan mutum ya kawo kunnansa kuma ya tsaya zai yi shigaro na fahimta ko zai gane cewa ne eh, ba a raba alkur'ani da suna ta zan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah cewa su kuma su da abu Allah abin manzan Allah fa in tanaza'tu fi da yake farduhu da Allah wa rasul har da duk wani abu da ya faru a tsakaninku a mai da shi zuwa ga Allah da kuma wa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan mafita take to wannan lacca da za a yi za mu gane waɗannan kofofi mafita daga bakin mu na sunna kayan cewar ƙur'ani da hadisi abu ne guda ɗaya wanda babu wanda zai raba su sai mutumin da bai yi cikakken imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba duk wanda yake da imani cikakke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko masoyi na annabi na gaskiya ba zai taba raba maka alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba cewa zan yi maraba ne da baki wasu nan ne musu addu'a da fatan alkhairi zan yi gaban jawabi da shi malam Musa dan kwano ne zai gabatar da malamin da su gabatar da karatu muna fatan Allah ubangiji ya sa yi karatu lafiya Allah ubangiji ya sa albarka Allah ubangiji ya sa wannan karatu da za a yi ya shiga kunna kunnan mutane cikin gida da wajen gida na Najeriya don su amfana da wannan abin da za a faɗa mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan yi abin magana zuwa ga shi Musa dan kwano zai gabatar da wanda ya kamata su gudunma da wannan manta da insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بايا حكا يا دندزن الأمم المسلمين ما سؤال بركة إنا فارا من تسلم تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda abin da falalarsa da rahamarsa da baiwarsa a gare mu ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka jami'ar rahama a yau ranar asabar 23 ga watan shawwal bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina shekara ta 1447 wanda shi ne daidai da 11 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya mun haɗu a wannan masallaci kamar yadda sakataren wannan masallaci kuma malami daga cikin manyan malamanmu a wannan jiha dr abdulkadir adamu isawa ya gabatar domin gabatar da lacca mai taken fitina a kwance take kada a bari cibi ya zama kari waɗannan lakcoci an shirya su ne kuma ana gudanar da su karkashin jagorancin babban malaminmu imamu ahli sunnati wal jama'a al-shaykh abdul wahhab abdullah hafizahullahu ta'ala Allah ya kara wa malam lafiya ya saka masa alkhairi ya so ya kasance tare da mu a wannan wuri amma ya ba da sakonni da za a isar a ƙarshen lacca kuma yana yi wa ‘yan uwa fatan alkhairi kamar yadda aka gani a wancan sati sanarwa ta a akan cewa manya-manyan malaman mu baki daga a matakin ƙasa irin su kamar sheikh kabiru gombe da sheikh dr tajuddin adegun su ne za su gabatar da wannan lacca amma bisa kuzuri na su irin na manyan malamai na harkokin da'awa da tafiye-tafiye dukkanin su sai suka bada uzuri akan cewa ba za su samu damar zuwa ba a daidai wannan lokaci sai dai a tara a lokaci na gaba to a bisa haka ne aka nemo ɗaya daga cikin jigajigan malamai da suke matsana a cikin aƙidar abin da ya shafi ɗan kato masu da'awar alkur'ani zalla wanda ya shafa kusan shekaru arba'in yana faɗi tashi da kai kawo wajen bibiyar wannan aƙida da sharrinta da makircinta da kuma warware su a ilimance ya shiga lungu da sako na ciki da wajen Najeriya kamar jihar Nijar kamar kasar Nijar da sauran jihohin Najeriya ya yi fafutuka wajen fahimtar da al'umma munin wannan aƙida da kuma hatsarinta ba shi da aiki sama da wannan ba wani malami ne shahararre da ake ganin sa a gidajen TV ba ko kuma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suka san shi amma dai a wannan babi na yaƙi da aƙidar kalaka to to ilaihil muntaha in aka yi magana sai dai a ce end of discussion zance ya kare wannan malami shine malami da yake dama na cikin fararen kaya da kuma bakar hula wato a sheikh muhammad khamis musa zakariya a sheikh muhammad khamis musa zakariya wanda shi zai gabatar da lacca sannan kuma dan uwa barista isa adam gama shi kuma ya masa ta'aliki insha Allah tabaraka wa ta'ala ina kiran sunansa kuma yana shigowa kaga dan halakka ki ambato kenan dan halakka ki ambato barka da zuwa ‘yan uwa masu albarka makasudin lakcar a gurguje shi ne kamar yadda malam ya fara yin sharar fage a cikin wannan ƙasa muna fama da fitintunu da bala'ai iri-iri sannan kuma alƙur'ani mai girma ya ɗora mu akan wani tsari da wani tafarki na maganin fitina tun kafin ta girma shi yasa sai aka ce fitina a kwance take kada a bari cibi ya zama ƙari Allah tabaraka wata'ala a cikin littafinsa mai girma ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan nan da idan ta afko idan ta faru to ba kaɗai waɗanda suka janyo ta ko suka tsururuce ta ne za ta shafa a'a za ta game kowa da kowa to a bisa hasken wannan aya sai aya take bayyana mana cewa ita fitina in ba a yi wasa ba in ba a dakile ta akan kari ba in ba a nusar akan ta ba an yi maganinta to tana game kowa da kowa da wanda ya janyo ta da wanda yake da hannu a cikinta da wanda bai da hannu a cikinta hadisi ya tabbata cikin littafin as-sahih na al-imam al-bukhari da as-sahih na al-imam muslim hadisin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ma abokin sirri Huzaifa dan Yaman yake cewa mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akan alheri kullum kullum wato mafi yawan tambayar sahabbai shine ayyukan alkhairi da abubuwan da za su sada su da rahmar Allah da abubuwa da kusa kusa da ake ganin su kyawawa ne a zuciya Ya ce amma ni sai na himmatu akan tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akan abubuwa na sharri sai yace makhafata an yudrika saboda tsoron kada sharrin ya ainihin riske to a bisa haka ne a bisa wannan gwadabe a bisa hakkin fadin Allah ta'ala wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul kamar haka ne muke bayanin ayoyi filla filla daki daki sallu sallu domin dai hanyar mujrimai ta bayyana to sai aka tsara waɗannan lamtoci domin a faɗakar da hukuma a karan farko wato gwamnati sannan kuma a faɗakar da al'umma akan irin waɗannan munanan aƙidu mun sani cewa munanan aƙidu suna da yawan gaske in kadai sunan su zaka lissafa daga nan zuwa a tashi to ba za ka karkare su ba to amma sai aka dauki wannan fitina ta kala kato wadda wutar suke ci balbal a daidai wannan lokaci a matsayin sample a matsayin namozal a case study wato ita za a dan shiga cikinta a ɗan ambaci abin da za ta ambata da ƙarshe kuma akwai sako mai matukar muhimmanci da shi imamu ahlus sunnati wal jama'a ya bayar wanda za a isar da shi ga gwamnati da kuma al'ummar musulmi ba tare da na ja lokaci na cika mata surutu ba zan mika abin magana ga wannan babban malami da ke dama na wato Sheikh Muhammad Khamis Musa Zakariya domin ya fara gabatar da wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci muna roƙon Allah ta'ala ya masa jagora Allah ya sanya albarka a cikin abin da zai faɗa Allah ya datar da mu malam bismillah hijira Thank you.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 وعلى آله وصحبه ومن والاه دوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wataala da ya alarta mu da rayukanmu da lafiyarmu ya kawo wannan rana mai albarka kuma a wannan masallaci mai albarka wato masjid rahama domin gabatar da wannan wato muhabara wadda aka samu suna wato fitina a kwance take kar a bari shi ya zama kari yan uwa masu albarka me yasa aka ambaci wannan wato mahadara da wannan suna babu shakka sanannen al'amari ne ga waɗanda suke bin kafafen sadarwa na zamani wannan wani lokaci ne wanda an samu wasu mutane waɗanda suke karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye babu shakka babu shakka wannan ba karamar fitina ba lallai kai tsaye idan ka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne to babu shakka wannan kalma tana da girman gaske ga wanda ya fahimci abin da kake ba shakka sanannen al'amari ne a harshe na hausa kawai ko kuma in ka tashi fasara kalmar hadisi da hausa za ka ce zance ko magana amma fa da an ce hadisi a musulunci kawai ana magana ne ta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi da ayyukansa to kuma kawai sai wani mutum ce ƙarya ne kaga kai tsaye yana nufin wato maganganun na annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya ne babu wani tawili da zaka ba wannan misali idan mutum ya ce alƙur'ani ƙarya ne farfaɗa haka ita cewa kalmar alƙur'ani tana nufin abin karatu kuma babu shakka ba alƙur'ani kadai bane abin karatu akwai wasu ababen karatu to amma fa a musulunci da ka ce alƙur'ani to kawai kana nufin wani littafi wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da maganganun sa zuwa ga manzo Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da ka ce alqur'ani ƙarya ne to kana nufin abinda Allah din ya aiko ƙarya ne kai daidai yake da in kace hadisi ƙarya ne to kana nufin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne sannan nan abu ne malaman sunna yadda suke gudanar da tsarin su yadda musulunci ya tsara shi ne idan wani abu ya taso sukan bi cikin ruwan sanyi ba kowa ya sani ba sai ma hanyar da za su magance wannan matsala ba kowa ya sani ba to ina tabbatar muku da cewar haka ita wannan aƙida lokacin da ta fara amu dan ta dade ana sanyi a ƙarƙashin ƙasa ba tare da kowa ya sani ba da can ba su da shi ko shiga midiya su yanzu ne suka samu dama to lokacin da ta fara yin kamari wato wato shi jagora wato ba ubanmu malamin jagora na ahlus malam Abdulwahab Abdullah Allah ya kara masa lafiya ya tashe mu tun daga nan Kano har zuwa inda abin ya yi katutu cikin karkashin kasa ba wanda ya sani ina jin wajen mu kusan goma muka tafi dan mu je mu zauna da wannan mutum saboda ne saboda an hango ku tuna ba shakka a tsakiyar musulmi ka zo kana kayyata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba shakka ku tuna ke. ba ba shakka bai tura mu mun je mun ba shi takarda daga shi har malaminsa cewa ga abin da yake tafi da mu saboda mai a wannan lokacin muna tunanin kamar yana yi cikin rashin sani amma dai ya ƙi yadda mu zauna da shi muka kwana kusan uku a dutsen ma bai yadda mun zauna da shi ba muka gama duk abin da za muka yi lafsoci a masallaci muka gama amma bai yadda mun zauna da shi ba muka dawo muka gaya wa malam malam ya ce ba za a kare ba haka nan da sake koma a ɗauki lokaci ya sake tura ku ya ce kuskuren da ba a yi ba aka yi shi ne idan kun je ku miƙa takarda hannu da hannu ga hakimin dutsen amma ku ce kuna suka zama da wannan mutum wannan shi ne abin da aka yi muka kuma yi sake koma muka miƙa takardar duk da haka nan abin nan yake yiwuwa ya kuma masu albarka ta inda za ku gane cewar wato ka iya cewa ka yi zargin kamar wannan mutumin an kudin dushi ne an sako shi cikin al'umma don a tayar da fitina a lokacin da kake wani ikirari kana cewa kai ne akan gaskiya kaza da kake sai wata mutane su ci to zo mu zauna don ka nuna mana gaskiyar taka idan gaskiya ne da kai ke mu ka, in mu ne da gaskiya ka haƙura da abin da kake sai ka ce ba za ka zauna da ba wannan ya nuna alal hakika ka san abin da kake ba daidai bane ba yan uwa masalbarka bayan nan abin da zai ba ku mamaki shi da kansa sai ya tafi ya kai karar ƙungiyar izala ta dutsen ba wajen mai masaba sarkin katsina da gwamnan katsina da kuma hukumar dss cewar wai wai ƙungiyar izala da musulmi ahalin suna da ke dutsen ma wai za ta kashe suna masa ranar kisa kuma nan take aka kora sonsa da aka kora sonsa da girma gwamna ya tura wannan abin zuwa gidan sarki aka je aka kirawo ƙungiyar izala ta dutsen ba a aka faɗa masa korafin wannan mutum da aka faɗa ya kawo dalilinsa ba wasu kun dalilai jagoranci kuma ya zara ta dutsen ma suka fito suka yi bayani mai martaba sarki ya gamsu a nan ce mai martaba sarki ya yi faɗa ya ce bai san da wannan suna ba ya ce a tsakiyar al'ummar musulmi a zo ana zagin imam bukari imam muslim kuma ana jihar katsina ya ce bai yadda da wannan abun ba ya hana wannan abun ba ya hana kowa ya yi sa ba amma dai ya yi tafsirin wannan abu yan wa abin zai ba ku mamaki mutum nan da ya dawo sai ya zama kamar an ziga shi sai ya ci gaba da me zai nuna muku wannan lalle a hakika akwai abin da ya shanka to sakamakon wannan su ma matasa na katsina sai suka kai kokensa wajen gwamnatin katsina suka ce su ba su ke a kama shi a ɗaure ba ba wani abin da su masa ba a'a a dai saka shi ya zo a zauna da shi ya faɗi dalilansa na cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne menene dalilinsa tunda ya ce alqur'ani kada yake to abin da ba mamaki gwamnatin Katsina ta amsa cewa eh za ta kunki sa a zauna amma wallahi har maganan nan da muke da ku yau har yau ba a zauna ba an tafi tsawon watanni ya kuwa wannan zai ba mu mamaki shin idan shi yana da haƙƙi na ya kai koke a saurare shi a kirawo mu to mu me yasa ba mu da haƙƙi mu kai koke a saurare mu ya kamata mu sani babu shakka a duk inda musulmi yake idan aka haɗu maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai ƙarya ne dole sai tsika cikin ta tashi na tabbata abin da yake yi wa matasa barki akan wani abu ya faru manya manyan malaman da kullum zubawa wato fitinar ruwa suke idan aka yi hukuru su ce a'a a'a ku bari abin doka ba mu shakka Allah ya saka wa malamin mu da yi. don kuma albarka na tabbata za ku yadda ku yadda shaida ne ku lokacin da boko haram ta fito malaman mu dai su suka yi sani ta karkashin kasa suna zaunawa suna tattaunawa da jagororin wannan tafiya kuma suna an karar da gwamnati cewa wannan abin yana da haɗari amma dai gwamnati ta sakacin da ta yi har abin da ya faru ya faru ko kuma abin da yake faruwa a yau yake faruwa to muna kira ga hukuma da dubu Allah babu shakka tsaron rayuka al'umma yana wuyanta a takawa wannan mutanen birki ba wai a hana su da wasu ba a'a mu so muke yi a haɗa mu da alƙur'ani suke yi to a duba a cikin alƙur'ani a ina wannan da'awa da su in ko babu to su da kansu sun kare su kansu ba alƙur'ani ne ya saka amma barin wannan abin a sakaka babu shakka komai yana fitowa fili mutum na gasa sai tsara fitowa da ke dalili na shi ne da can babu wani arni ko wani kafari a ƙasar nan da ya isa ya kalli al'ummar musulmi a midiya ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya zagi alqur'ani ya zagi Allah kuma ya san musulmi da kafin kullowar wannan fitina wa'annan mutanen wallahi babu wani arni da ya isa amma kasancewar ga wani wanda yake kira da cikin ne yana ƙarfinta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace ko kuma kace ma yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa addinin musulunci kata kata ko ba abin da aka yi wannan ya buɗe kofa ga yan waje kafaran ƙasar nan sun gano cewa a kima in sun taɓa musuluncin ma babu abin da zai ba babu shakka wata na a farce kar a bari shi ne ya zama ƙari muna kira ga hukuma ta taka wannan al'amarin birki wannan ce. yan masa masu albarka ita wannan aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da yana rayi ya yi mana bayanin cewa wannan aƙidar za ta sannan ayoyin alqur'ani sun an karar da mu cewa wannan abin zai faru don san shi alƙur'ani littafi ne na mutanen da suka gabace mu littafi ne na mu da muke a a yau kuma littafi ne na waɗanda za su zo nan gaba ya yi daidai to daga babu wani mutum da zaka yi wanda zaka tarar alqur'ani da yi magana akan wannan abu ba dan kuma samarka babu shakka akwai hadisi wanda albani ya da shi a sayyid jami'in nasa hadisi ne dubu takwas da ɗari ɗaya da tamanin da shida wato wanda a nijidam bin ma'ari ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi akwai sa da yawa ire-irensa sai dai lafazan hadisan sun bambanta daga wancan zuwa wancan amma zan karanta wannan guda ɗayan don mu yi ishara mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ashe tun wancan lokaci cewa wa'annan mutanen za su ga hadisin da masaka mu kira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yushku ay yaqahu rajulan muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bi hadithi min hadith يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينهم كتاب الله وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal ma harrama Allah ya shi kamar haka da Hausa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa lokaci ya kusa wani zamani zai zo nan gaba wanda wani mutum zai tsaya yake shingida akan abin fishin kishingidarsa sai a zo masa da wata magana daga cikin maganganuna sai shi a mu babu ruwan kawai mu tsakanin kawai a addinin musulunci abin da muka sani kawai alqur'ani abin da muka samu a cikin Alƙur'ani na halal shi za mu halarta. wanda muka samu na haramun shi za mu haramta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ku saurara ku sani duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta to daidai da abin da Allah ya haramta ya yawo masu albarka wannan magana ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa alqur'ani shi ma ya mana ishara cewa ire-iren waɗannan mutane tun kafin yau an yi irin su kuma shi kansa alqur'anin ya zarge su wannan zai baka mamaki mutanen da suka ce alqur'ani suke bi amma alqur'ani na kwanci musu rani a kasuwa don wa mai barka da fi cikin suratul tari aya ta hamsin da biyar zuwa wa ayatan nasara zuwa ta biyar. dan ɗaliban da ɗaliban ilimi na so wanda yake da wayar da idan akwai alƙur'ani to ya ɗauko ya buɗe wannan ayar zai taimaka maka kwarai da gaske alƙur'ani ya fahimtar da kai su waɗannan mutane Allah madaukakin sarki da ya gane za su to karara za ka kamar ɗauka wutan sa aka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma imani atii'u Allah ku yi wa Allah ba'a bene ne yi Allah ba idan Allah ya ce ku yi ku yi in ya ce ku bari ku bari wa ayyar rasula ku yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi ku yi in ya ce ku bari ku bari wa ulil amri minkum da mazubin dan al'amuran ma'ana malamai masu yi muku istinbadi a cikin maganganun Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun muku da abin da shi ne daidai sai Allah ko kike farki sai فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah madaukakin sarki ce idan kun sami tanazuri wato malamai sun faɗi wani abu sai kuke ganin kamar zuciya ku ta yi kaikayi dan akan maganar Allah da manzansa nan babu wani magana cewa tanazuri a kai idan Allah ya ce ka fahimta ka gane mana ta faɗa ko ba ka gane to kawai ku tafi zaka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa ba sai abin yayi daidai da ta ba kawai biyayya zaka wannan shine biyayyar da ake wa Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah da kuke sarki ce da idan kun samu a malamai malamai ne zaka samu wani ya ce kaza wani ya ce kaza to sai a koma kan maganganun Allah da na sa sallallahu alaihi wasallam abin da ga imanin ya faɗa abin da ya saba wa yana maganganun ko ya faɗa abin da wato yana maganganun suka daidai da shi Allah madaukakin sarki sai ya ce alam tara ila alladhina ألم annahum amanu الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله وهو وإنهم وإن سكيريها riyawa cewa sun yi imani da abinda Allah ya sauka aminu billahi aminu ya unzila ilayya abin da Allah ya sauka sarki ya sauka ba ku ga wa'annan ba wa'anda suka yi wato wa'anda suke riyawa cewa sun yi imani da abinda Allah ya sauka da zuwa gare ku da kuma abinda Allah ya saukar kafin ku na tabbata za ka ji bambara kwai a ce musulmi yana ikirarin cewa wai shi ya yi imani da alkur'ani shin dama akwai wani musulmi wanda bai imani da alkur'ani ba ba hushe ma kan sai na cewa ba rami me ya kawo rami babu rami me ya kawo rami ne ne na faɗa cewa ka yi imani da alkur'ani wanda dama ba za ka taɓa wa musulmi ba sai ka yi imani da alkur'ani to amma za ka zo na mutane suna riyawa suna cewa a amin ma wanzu da ilaika ko ma wanzu da min kaulaka Allah madaukakin sarki da shi to yawai turna ayyaka haka mu ila sarabu suna nufi ne su je lagotai su yi masa hukunci bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah madaukakin sarki ta ce wa kalimu miru ka kawai bayan a masa umarni su kafa ce wa shi ta ne sannan Allah madaukakin sarki ce wa yawai da shi shebanu ayyaka lahum balalan bajina ke yi na tsone ya bata da su batawa da suke mai nisa babu shakka ga wanda ya san waɗannan mutanen ba wani wato firka cikin musulmi wayanda suka kai batan da babu shakka za ka iya kallon su kamar rukunin su ɗaya ne amma ba ɗaya bane sun kasu kashi kashi kamar yadda muka sani akwai wayanda suna yin sallah ka iya cewa kusa da yadda muke idan ba kamar yadda muke yi ba sannan kuma akwai wanda suke kowace sallah a biyu akwai wayanda suke yin sallah da yiwa da sadada ba kuma karanta alqur'ani akwai kuma wayanda ba sa yin ma sallar gaba daya wannan babu shakka shi ne wani yuridu shaytanu an yudhillakum dalalan ba'ida Allah madaukakin sarki bai tsaya nan ba wajen yi mana wato shara dan magana sai Allah ce wa idza da lakum idan ka kace mun ta'alu ila ma anzala Allah ila rasul ku taho mu je ga abin da kuka ce kun iman da shi din abin da Allah ya saukar wa ila rasuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin abin da Allah ya saukar din Allah sai ce ra'aytul munafiqina yasudduna anka suda za ka ga su munafikan suna kaucewa daga barinka an ka kai ma'aikin Allah wato kamar yadda a yau idan ka karanta masa alqur'ani za su yadda amma da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan ne filin dagar ban yadda ba shine Allah madaukakin sarki mana ishara mu gane su wato wa idza qilla ta'aru ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aytal munafiqina yasudduna an tasawula Allah madaukakin tafsiri ce Ba kai fa a asabatu musibata to ta yaya kuma idan wata musiba ta same su bima kaddama da aidihi saboda abinda hannayen suka gabatar sun majabu ka na billahi sannan kuma sai zo wajen ka suna rantsuwa da Allah in aradana illa ihsana wa tawfiqa ba koyi muke nufi ba kyautatawa ce za ka ji suna cewa alqur'ani suke bi shine addini na gaskiya ya dawo masa albarka wannan ya ce sai nuna maka cewa ba su da bambanci da waɗannan da Allah ya yi magana a kansu a baya sai Allah ce kula ikan da zinin ya alamu da kuma fi kulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatan ba gaskiya bane ba cewa suna bin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar zuwa gare mu ba gaskiya bane ba Allah sai fa a'arzu ku. ka kawar da kai daga barin wa izukum ku yi musu wa'azi kawar da kan ba a kyale su ba a wa'azance su wa kullahum fi anfusihim qawlan baliya Allah madaukakin sarki ce a gaya masa a akan kawunan su zance wanda yake isa shi Allah sauƙin sarki ce wa ma arsalna min rasul Allah ai bai taɓa aiko wani manzo ba illa li yaqa bi idnillah sai dan ai masa biyayya da izinin Allah ma'ana ya ce ayi yi. ya ce a bari a bari to ta yaya wani a yau ne ce shi musulmi ne amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana sai ya ce wannan magana ƙarya ce saboda wani ba ta rubuta cikin alfahari kaga babu shakka wannan Allah madaukakin sarki yana bayani ne kwabo da kwabo kamar yadda suke ake sa saki ga wanda sana Allah madaukakin sarki ce wa annahum amu walau walau annahum yadlamu anfusuhum da dai lokacin da suka zalunci kawunan ya huka sun zo maka fastaghfirullah sun nemi gafarar Allah wa astaghfiru lahum ar-rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma gafara lawajadna tawwaba rahima da sun samu Allah madaukakin sarki ya karɓi duwansu da shi Allah mai yawan jin kai Allah ce fala ina kuwa wa rabbika in fala wa rabbika Allah ce ina rantsuwa da ubangijin ka ya Muhammad la yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba hatta yuhaqqimu ka bima shara bainahum har sai sun sanya ka kai ne ne masu hukunci a duk wani abu da zai gudana tsakaninsu sun bala ya zuci an fusilin harajan ma kawaita sannan kuma ba samu da damuwa ba a kawo yanzu wato akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ko ya sallimu taslima abu shaka idan ka nazo za ka ga waɗannan ayoyi sun dauko hoton waɗannan mutane kawo da kawo sun faɗi saboda ga yan uwa masu albarka musali babu shakka mutuna a kwance take kar a bari cibi ya zama kai muna ƙara nanatawa muna kira ga hukumomi a yi abin da ya dace da waɗannan mutane malaman ahal suna sun yi abin da suka yi akan boko haram gwamnati ta yi burus ta kyale yau ga halin da muka ci game da boko haram yan uwa masu albarka na tabbata zai yi wahala ce a ce wannan musulmi ne kai ka ji wani yana yin abin da wannan mutumin yake yi ita jikinka ba ta motsa ba ya samu damar yin haka ne kadai saboda musulunci na da jagoranci inda musulunci ba da jagoranci ba mu shaka wani abin ba zai yiwu ba dan a lokacin da ka zagi wanda wani yake ganin girmansa kai da kanka ka san cewa kai haka ne dan ka fusata shi ba mu shaka ana tsokana ana tsokana al'ummar musulmi a Najeriya ana tsokanar al'ummar musulmi a Najeriya amma dai muna gode wa Allah da ya samu da manyan manyan jagorori wa'anda da yake ire-iren waɗannan abubuwan sun tafi to babu shakka sukan yi iya abin da za su iya yi wajen kwantar da hankalinmu domin mu domin mu bari abu abu cikin ka'ida yan uwa masu albarka da yawa wasu suna tunanin wannan aƙida kamar yadda suke faɗa ana ganin kamar cewa da tsafi suke jan hankalin mutane gaskiya na farkon abin da tarihi ya nuna babu shakka sun yi amfani da tsafi amma dai a yanzu ba tsafi bane ba magana ta gaskiya kowa shaida ne idan ka samu gardi makarantun allo na alkur'ani na makarantar tsangaya to duk abin da kace alkur'ani to an gama wannan haka ne to Allah ya jarabci al'ummar musulmi na arewacin Najeriya akan karanta alkur'ani a haddace shi amma rubuta shi amma ba a san abin da yake ba to wayannan mutane suna rubuta ire-iren wayannan mutanen wayanda suka haddace alkur'ani a tsangayu amma kuma ba su san ma'anonin alkur'ani ba sai su karanta masa ayan alkur'ani sai su faɗi abin da suka ga dama akan ayoyin alqur'ani su ce kaza alqur'ani yake ne misali a Arab aya ta biyu kun san a akidar tasu shi ne a bi ya zalla shi kadai kai da jin an ce a bi ya zalla to idan za ka fasara maganar gaba za ka ce ana nufin ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dalilin shi ne ko yanzu na zo ce maka ni zan ci tuwo na gaya ai ba ka da bukata na ce maka ban da ba ka da bukata saboda ka san ko da miya ake cinta amma idan na ce gaya to yana nufin ban da to kamar haka kowa ya sani al'umma musulmi wanda suke wa biyayya ta ƙarshe shine Allah da manzansa ma'ana maganganun Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wani ya ce shi alqur'ani zalla zai magana maganganun Allah kaɗai zai yi kaga ba da bukatar sai ya gaya maka yana nufin bayan da maganganun manzon Allah wato sallallahu alaihi wasallam to da sun ce alqur'ani da lafiyi to ya ce suna nufin bayan da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma su alqur'anin da yake haka shi da karatu maka aya ta biyu suratul arab ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تسوى أنا على مدوك تفرقيتي ku bi alqur'ani shi kadai ka ku duk wani abu wanda ba alqur'ani wanda babu shakka na tabbata ko ne ba ka iya fahimta larabci to sai za ka gane cewa a'a ba ma haka aka faɗa ba tunda abin da aka ce ma unzila ilaykum bi rabbikum abin da aka saukar ke zuwa a gare ku daga ubangiji ku bi abin da aka saukar daga ya zuwa a gare ku daga ubangiji kaga a ƙarƙashin wannan jumlar za mu iya fahimta cewa kenan Allah ya saukar da wasu abubuwan waɗanda ba a gare mu ba wanda su shafi littattafai kuma wannan hakan akwai a shawara akwai injila da sauransu duka an saukar da su amma ba a gare mu aka saukar da su na tabbata sanannen abu ne musulmi duk hukuncin da aka tambaye shi yana samun hukuncin ne daga alkur'ani da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wani musulmi da za a tafi shi hukunci ya tafi neman wannan hukuncin zuwa a taura ko injila saboda ne saboda ba shi aka saukar wa'annan ba to kaga kenan aiki muka da wannan ayar ke amma ba tana magana bane ba kar abi maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a abin da aka saukar zuwa a gare ni da shi kuma abin da aka saukar zuwa a gare wanda aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ci alqur'ani ne kadai ba Allah ya faɗa yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kaga ba lissa cikin nan kai aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Allah madaukakin sarki yana masa wahayi na maganganu tun da Allah da kan ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahayi yuha kenan magana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi to amma sai suka zabi su imani da wahayi daya ba za su imani da wahayi daya ba yan uwa masu albarka hadarin da ya fi girma ko kuma mai biwa wanda ya fi girma hadari a cikin wannan akida shi ne karantarwar kashi shi, akwai karantarwar da suna iya yi a media bainar jama'a akwai karantarwar su wadda ba ta yi a bainar jama'a wadda ba ta yi a bainar jama'a din nan in ce mai hadarin ga tsaron ƙasa wadda suke koyewa sai ne sai ya su ya su ko kuma in ka da cikin don babu shakka babu irin kokari wanda ba ba mun yi shiga burtu a wani wurin ba za ka iya shiga cikin su ba sai ka nuna sai ma tare kake da su ba don komai ba yan ka da suke wani lokacin ku fili mu ba tare da su ba a gwamza yan sun ji sun je kasa ka nemi a tayar da rigima wannan dai ba fili ne na tarihi kawai ina yin bayani to dan kuma albarka wato aqidar wadda ita ce za ta kai ga hadarin da boko haram ta jefa Najeriya shi, ma wannan aƙidar ta kai ga wannan shi ne wannan abin da za faɗa yi. Idan ka sun ce mushriki ba sa nufin wani kirista ko wani mai bautar gumaka ko mai bautar kaza wanda ba musulmi ba shi suke nufi idan ka ta ce makiyin alkur'ani wallahi ba da kowa suke ba da musulmi suke wanda ba a da suke ke ba a gurinsu duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce yi kaza ya aikata sannan kuma Allah ya ce yi kaza ya aikata to wannan shine mushriki wai ka hada za ka yi aiki da maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan kuma sabar ta kudu girman wannan alamar wato inda wannan yake da hadari a tsaron kasa shi ba shakka ayoyin alqur'ani suke suke da magana kan mushrikai kuma idan fasara za a bi kan tasu to lallai kai ka iya cewa akwai ayoyin da ba sa aiki da su a yau sai nan gaba za su yi aiki saboda na tabbata suratul tauba ta yi kakkausar maganganu a kan mushrikai qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala ya yi yadinuna min al-hayy da alladhina utul kitaba hatta yu'tu al-jizyata ayyadi wa mutaqim fa idhan salaka al-ashhur al-hurum faqatul mushrikina haythu wajadtumuhum to idan za ta yi da wannan aya musamman ta bayan idan watanni masu alfarma suka wuce to ku yaƙi mushafai duk inda kuka ga duk inda kuka hada da su sun karanta wannan aya kuma ya wannan abu da na faɗa din nan haka malaman suke gaya mu to kuma kai din nan da idan an kira sallah kai zuwa kuna cika masallaci su fa a gurin su ko ne kuma shirka yana da kyau mu kalli wannan boko haram lokacin da ta zo ba makami ta dauka ba ire-iren waɗannan abubuwan suka rika yi suna yin da a wasu a ƙarƙashin kasa ba ma wani shi har abin da ya faru ya faru aka zo halin da ake ciki a yau to su ma mu sani wannan da'awar yanzu ba a zo lokacin da za su doki makami ba ne ba amma lallai za su ɗauka tun da irin wannan tarjamar da na yi wa ayan nan to iya wannan shi kaɗai ne ilimi a gurin in ka ƙara yin wata magana to wannan ɗin kai shirki kuma faɗa cewa wanda duk maganganun annabi sallallahu alaihi Wasallama ya aiki da su ya zo maganganun Allah ya aiki da su shi ne shi ma aya alqur'ani ke karantuwa ga ta kamar haka suratul kahfi aya biyar. Allah madaukakin sarki da yake magana kan mutanen ashabul kahfi Allah ce wa labisu fi kahfihim ثلاث مئة سنين وزادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه min ولي wala yushriku fi hukmihi ahada wannan jumla ta karshe ita ce suke cewa Allah ya ce wala yushriku fi hukmihi ahada wai anan Allah ya ce kar ku hada maganar Allah hukuncin Allah da hukuncin wani kar ku hada hukuncin Allah da hukuncin wani wani nan kuma kowaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa masu albarka a tabbata ɗalibai ilimi sun sani wannan ayar ba haka take karanta ba wanda za mu iya gani ma ita wannan la ba la bace annabiya la ce annabiya korewa ne Allah yana cewa ma ba ma zai yi ba na tabbata ko a Hausa karkai da ba za a yi ba ba za ka iya yi ba ɗaya ba ne idan aka ce karkai yi kira ma za ka iya yi idan aka ce ba zai yi wato ko kana so ka yi to ba za ka iya yi ba ita wannan tana cewa wala yushriku ba wanda yake sai ya haɗu da Allah ta taru yi hukumi wajen zartar da hukuncin ba hukunci na wani ya yi laifi kaza a hukunta shi ba irin wannan hukuncin Allah yake ne a'a yau muna asabar ko Allah ya kaddara a wannan rana da wannan lokaci zan gabatar da wannan lakta to babu wanda ya ce Allah wajen tsara wannan abu ba tsara kai shi da wani ba shi ya tsara haka tun kafin a haifi mahaifiya wannan shi shine wala yushriku bi ya hada. domin in mun lura in mun koma baya za a ga mutanen sahaba ne da abin da ya faru da su shine Allah ce shi ya hukunta wannan abin ya faru da su ba kuma wanda ya isa ba wani ya taimake shi ba wajen zama cikin wannan koran ashabul kafirin da abin da ya faru da su ba wanda ya sai Allah shi kadai yi. amma duk sai Allah ya ce kar ka hada kar hada hukuncin Allah da na wani kuma ka yan uwa irin wannan tsaron katarin suke yi wa ayoyin alƙur'ani abin da zai fito maka fili a cikin sunan da kafirin akwai aya ta ɗari da goma inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke fara qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya anna ma ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bil ibadati rabbih ahada kaga wannan duka ta kashe anan tayi kama da wancan amma wannan ita ce wadda ake kira la annabiya wannan shine hannu Allah madaukakin sarki ce kar ka yi shirka wurin bautar Allah da wani kowaye Allah shi kadai zaka wata wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada to kaga wannan sai da gidan ma dan da tabbata maka cewa wato ba ɗaya ba bace da wannan wato harafan karshe ya dauki damma Walayu yushriku wato shi ina maka da bambanci da wala yushrik da ibadatu rabbi ahada ya kuma masu albarka saboda halin gadari da suke yi wa alqur'ani wannan shi yake kai su ga fadawa halaka wannan alqur'anin sanannen al'amari ne an saukar da shi ne kafin mu wasu sun yi sun aikata shi an ce kuma sun iya sun yi daidai an yadda da abin da suka والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله تيجي رضي الله عنهم ورضوان وإن الصحابة الذين الله يجي سوء su Allah ya yarda da abin da suke kuma sun yarda da Allah to tun haka ne ta yaya za a yi kai kai abin da Allah zai da kai ba tare da ba ya yan babu shakka babban muni wani munin da cikin wannan aƙidar shi a gurin duk wani malami da ka sani na dako na yanzu wanda ya yi wani rubutu a cikin addinin musulunci to a gurin su kafiri dan wuta wata wataƙila suna fiyar abin fili a na taba da ɗaliban ilimin sun sani duk girman malami idan zai bai kai ya rubuta littafi ba a musulunci to gaskiya ɗaliban ilimin suna kallon har yau shi ma da sauransa shiga ka tambata sai ya zama kana da ilimin da za ka iya yi rubutu a musulunci to kaga wannan a gurin su kenan duk malaman musulunci waɗanda suka gabata gaba ɗaya duk yan musulmi wannan kuma ce aƙida wannan irin waɗannan maganganun ba sa iya faɗa a bainar jama'a dan na tabbata za ka ga sai da cewa suna so ta baki ɗaya daga cikin su ya kan faɗa ya ce dan jami'a dan musulmi. dan ɗariƙa dan ƙadariya dan musulmi. dan izala dan mutane wannan su baka baki ce sai da suka gama su kuma in cewa shi ne shugaban su wa'annan maganganu ne waɗanda suke ɓoye a ɗaki suke idan sun samu ɗaliban su a waɗannan mutanen na je na zauna gaban malaman su a zama matsayi na ɗalibi na zo da yi karatu ba don komai ba dan kawai daga wata hanya suke yi suke ribar da al'ummar musulmi dan hankali ba zai ɗauka ba a ce manzon da Allah ya aiko wa wannan duniyar kuma sun daga yi lokacin da ya zo har zuwa ƙarshen duniya shine manzan wannan al'ummar kuma wai a cikin babu wata magana ta ta fara ɗaya tak wanda zai faɗa al'ummar musulmi su amfana hankali ba zai yi da wannan za ka yi mamaki su ta a cikin fitar mutum wannan na tabbata ko ciya ma lokacin zama aka baka aka ce da kundin tsarin mulkin najeriya kaɗai za ka aiki kar ka tsara wani abu ko kaɗan sai abin da yanzu cikin kundin tsarin mulkin najeriya mulkin ba zai yi ba dole ne akwai abin da za ka kalla ya faru kake kar ai to ba nan da alqur'ani da kansa yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana ta san zuciya ba wani abu wanda zai faɗa sanar sai an masa wahayi yake to amma duk da cewa alqur'ani kuma ce kuna ga irin waɗannan maganganun da Allah ya faɗa a alqur'ani amma kuma a lokaci ɗaya kuma ku ce ba ku yi da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba to wallahi ba za ka gane irin dabarun da suke yi ba sai in kai irin wannan shiga burtun wato ko kuma ka samu wawaye cikin su dan akwai wawaye cikin su wanda a waya kana ka sanawa da shi ko a group na WhatsApp haka ko yin magana zai ta cikin baki kana ta jin wasu maganganu wanda hankali ba zai dauka ba ko kun san cewa a cikin su akwai wanda ba sa wankan jana ba wallahi akwai wanda ba sa wankan jana ba wai wankan jana ba wanka ne na tsari? kuma wai alqur'ani ne yake dan uwa saboda haka muna kira ga hukumomi wato abin da ya fi ciwo yan uwa masu albarka wannan mutumin na tabbata masu bibiyar media sun sani ya je jos ya taro da kyautoci abin da yake faɗa a bainar jama'a cewa wai sannar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ina ce ke kawo kutuna a Najeriya ita ce ke hana Najeriya zama lafiya wannan bai yana nufin maganganun ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa wai su ne fitina a Najeriya kuma musulmi suna jin wannan kalmar kuma wani ya yi zaton musulmi za su zara ido wannan abin ya ta tafiya a haka kuma an ce zo mu zauna ya ci ba zai zauna da kowa kuma ta zauna kuma a nan ƙasar kuma an ce wai har ma wai ba shi aka yi shi an ba tsado ne wai na zaman lafiya musulmi ana tsokanan yan uwa musulmi ana tsokanan ba gaskiya mai, gaskiya ana tsokanan mutumin da zai kalli maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce su suka kawo fitina a Najeriya maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su suka kawo fitina a Najeriya kuma a bayyana jama'a kuma ana ji musulmi kuma suna ji kuma a tsakiyar musulmi wanda na tabbata idan ka kalli Najeriya ko ma a ina kake to babu shakka duk wanda aka ce musulmi ne kaso 99 da tara, da dubu tara yana aiki ne da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma aiwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam irin wannan kazafi a bayyana a tsakiya ga musulmi kuma har yau shiruki ya ɗan masu albarka muna kare kira ga hukuma abinda muke gudu shi ne tashin hankali ba ma ba ma san fitina muna so wannan mutum a tafi mana kiyasa mu zauna da shi don al'umma ta fahimta yana kiran mutane ne akan fata ko yana kiran mutane ne akan shirya da wannan nake cewa babu shakka hanya ta ne wannan aƙida wallahi hanya ce wadda guda biyu ne na farko lallai hukuma ta taimake mu ta taimaki wannan kasa ta taimake mu ta taimaki wannan kasa ina ƙara nanatawa taimakon wannan ƙasar ne a cikin kiyar mutumin nan mu zauna da shi a gane abin da ke kira mutane a kai barna ne ko gaskiya ne wannan na farko kenan abu na biyu shine yan uwanmu almajirai masu karatun allo na zangayu a ba hanyar da za a wajen nusantar da su mai alkur'ani yake fara mai alkur'ani yake fara ba su tilawa alkur'ani ka hadasi ba a'a wannan abin da kake karanta ka hadasi me yake cewa babu shaka idan ba abu wannan hanyoyin ba wannan abin zai cin wuta kama wutar jeji da suke kama wutar jeji kuma babu shaka abin da zai ji a ƙarshe shi ne ka suna ce za ta auku ka suna a kwanta take kar a bari shi ne ya zama kai yan ba masu albarka waɗannan mutane ko ya riga ya bayyana daga me daga cewa ɗaukar sa ake za ka yi mamaye daga wajen ƙasar da ne ko daga cikin tsari ake ɗaukar nauyinsu saboda ne tarihin wannan mutum a hashi mun bibiya mun bibi tarihinsa ya rayuwarsa ta baya mutum ne mai sai da maganin basar da maganin sanyi a kasuwar kauye wallahi wannan girki na kuma tabbata a fili abin yake wa'annan mutane masu yin wannan a wata sana'a suka ɗauki abu ɗaya ba sai su lissafa maka yana maganin cuta ɗari ya zo mai gaskiya ne wannan shi ne sai na abu huraira rabbi allah ta'ala anhu zai ce na da annabi ya ce kaza wannan mutumin da zai ce ya ne kuma al'umma su yadda habba wata irin al'umma mutum mutumin nan in takaita muku wallahi aiki gidan yari ya yi ya yi bursun na tsawon shekaru kuma a kan wani laifi laifin damfara wallahi an damfara wallahi a kan laifin damfara ya yi bursun mun je mun musu ka haƙoƙari muka yi a ba mu takardar amma dai ba mu iya cin nasara ba amma dai mun tabbatar da haka to mutumin da yake haka yau shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi magana wai kawai shi ƙarya ne babu wani dalili ba dalili kawai a wuƙari ne da haka da ba kuna ji a cikin azumin nan yace ya dinga wulakanta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahajjud da ake yi ƙarya ne lailatul qadr ƙarya ce habba habba al'umma musulmi yanzu shikenan haka samu zai yanzu idan da musulman farko haka suke anya mu za mu zama musulmi a yau anya kuwa anya musulman farko idan irin wannan rayuwar suka gudanar irin wanda muke a yau a cikin zarafin addinin musulunci a ce sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ka kawo fitina ta ja baki su shiru kamar ba a yi komai ba da yau za mu zama musulmi kuwa wasu sun yi asarar rayuwa sun an zubar da tunanin sun rasa dukiyoyin ba don komai don wannan addinin yanzu ya same mu amma ya sami yan mun kasa ba shi kariya me ne yan uwa masu albarka a abin da nake suna fara yana da yawan gaske amma dai musamman na zo a na samu lokaci da zan ci gaba da warware shubuhoyinsu saboda idan wani abu ya kama za ku tattauna da su ka fahimci me suke faɗa da yanka da hanyar da za ka yi wajen warware su. amma lokaci ba zai ban dama ba a ƙarshe ina wa Allah ta'ala ya saka cikin waɗanda idan ana so a ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ana iya cewa wa na kima kana da abin da zaka faɗa na gode wa Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم wa ورحمة Wa وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a muhammad khamis musa zakariya allah ya saka masa da alkhairi yan wasu albarka mun ji kimanin minti arba'in wannan dattijan malami ya ɗauka yana yi mana bayani na ilimi dalla dalla filla filla to hakika kukan kurciya jawabi ne gwari gwari sakon da malam ya isar mana ya ce shine ayi yi abin da ya dace wato in akai abin in ba a yi abin da ya dace ba to za a ga abin mamaki domin lalle al'umman musulmi kamar yadda malam ya faɗa ba za ta zura ido ta nade hannayenta ba ana cin mutuncin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da marwaita waɗannan hadisai masu girma da karamci ana nan ana nan za ka ji wani abu ya faru in dai ba a ɗau matakin da ya dace ba ba tare da na cika mu da surutu ba malami mai taliki shine Sheikh Barista Ishaq Adam Ishaq wanda shine zai bibi ko kuma ya bibi abin da wannan malami ya faɗa shi kuma kasancewarsa masani na dokokin ƙasa lauya waɗanda su ne iyayen rigima su ne iyayen section ko zai bincika mana ya gashin a dokar ƙasa an ba wa mutum dama ya zo ya taɓa addinin wani ya ci mutuncin addinin wani ya ɗauki abin da wani ya yi imani da shi ya yadda da shi ya kamtu da shi ɗari bisa ɗari shi kuma yana izgilanci da wannan abin yana muzanta shi ko ko ba a ba da dama ba inda ko da yaushe ana fakewa a ce ai kowa yana da ƴancin yin addini kowa yana da dama freedom of expression freedom of religion to dai abin magana yana ga barista Allah madaukakin sarki ya datar da shi Allah ya saka masa da alkhairi akarmuka Allah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين wa محمد وعلى wa وصحبه أجمعين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 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gaba ta yi mana rahma man a wannan yammaci na ranar asabar 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya yi da nawa ne da bakwai wanda ya yi da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2026 miladiyya mun haɗu a wannan masallaci don yin magana a kan akan ka ta fitina bacci take da kamata a ta yi da ita ba wanda ɗaya daga cikin manyan malamai suka yi bayani a kan waɗannan mutane ɗan kalakato yan jaji ne wannan yana da kyau fahimci cewa dole ne wata ringa samun marasa gaskiya suna tasowa da munanan akidunsu kuma a lokacin da waɗannan munanan akidu suke tasowa za a sun taso ku kamar iska amma da yau da gobe da ƙoƙarin da malaman suna suke sai ga wannan abin ya zo ya lafa da ƙarshe shi ta Allah ce an zala mina sama'i ma'in fasala tawdiyatun bi ƙadarha fahtamala sailu zabadar rabia wa mimma yuqiduna يجب في النار ابتغاء للأسهية أو متاه زبد مثل التي كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لكن لوكتين da abu ya taso ku kuna nan Allah zai watsar da shi saboda amma abin da yake gaskiya ne kuma Allah madauki sarki zai tabbatar da shi kuma zai tafi akan dinin din Allah tabaraka wa ta'ala mala cikin jawabansa ya yi kokari yana mana cewa ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ba qur'ani ne kadai wahayi ba ita ma suna din wahayi shi sa Allah ya ce ne, واذكروا نعمة الله عليكم وما kitabi, عليكم من الكتاب والحكمة ومن shafi ne. ya ce na ga waɗanda na yarda da su a ilimi suna cewa mafi yawa a cin alƙur'ani idan an ce alkitabu da alhikima alkitabu yana ɗaukan ma'ana alƙur'ani alhikima kuma yana ɗaukan ma'anar suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa kuma za ka lal alƙur'ani za a ka cewa alkitabu wani hikima wanda yake da ma'arifa Allah ya faɗi su tara a cikin alƙur'ani sannan kitab da hikima Allah ya faɗi mai nakira guda ɗaya sannan Allah ya faɗi ayatul lahi wal hikima shi ma guda ɗaya wannan da na karanta a matsayin wahayi wadkuru ni'matan lahi alaikum wa ma ansala alaikum min alkitabi wal hikima iya daga cewa ku ringa tuna abinda wato ni'imar Allah a gare ku da kuma abinda Allah ya saukar a gare ku na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wani gurin Allah ce wa anzalallahu alayka alkitaba wa hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima Allah madaukin sarki ya saukar maka ya saukar a gare ka Alƙur'ani da shi shine sunna sannan Allah madaukin sarki ya sanar da kai abin da baka sani ba falala Allah wato a gare ka tana da yawa idan muka duba sauran ayoyin sun nuna mana cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shine alqur'ani da sunna Allah ce kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina sai yace wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wa hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wani gurin rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika nan ba wa yuzakkihim sai dai wa yuallimuhum alkitaba wa hikma wa yuzakkihim ta zai karshe innaka a har zuwa ƙarshen ayar wani gurin Allah madaukin sarki ya faɗa cewa manzo Allah sallama abin da yake karantar da mutane shine alqur'ani ka iya karatunsa bayan nan yana da cikin abin da manzo Allah sallama yake koyarwa shine qur'an ilmin alqur'ani da ilmin sunna wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma manzo Allah ya sanar da sahabbai ilmin alqur'ani ya sanar da su ilmi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayyasa Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا أبن الله أنا من أبن من تعالى يقول لك تعبي شيني مي القرآن abin da ya sanar da su shi ya koya musu karatun Qur'ani shi ya koya musu ilimin al shi ya koya musu ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wani malamin musulunci Ibn Hazm al-Andalusi yake cewa mu al'umma ce da muke yin addini da wahayi guda biyu wahayin al da wahayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to idan mun kalla za mu ga cewa abinda Allah ya saukar shine alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka malamai ke cewa Allah ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da adh-dhikru alqur'ani ko mu ne za mu kiyaye shi malamai suka ce wannan ya tanawalul qur'ana wa sunna ya haɗa da qur'ani ya haɗa da suna duka Allah ya ba su kariya shi sa za ga yanzu idan zan ja aya a nan gurin sai in canja wasali ko in canja baki ko in canja kalma wani daga cikin nan gurin zai gano daga bakin sa zan gano cewa ba daidai na karanta ba zan gyara daga bakin shi Allah ya ajiye waɗansu bayan Allah da suka kiyaye komai na alqur'ani ba yadda za a iya lalata shi la ya fi bil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin halim to haka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tayar da malamai da kakurai waɗanda wani yana cin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wannan bata dace ba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai rakaka a ciki waɗansu kuma ilimin nasu ya kai duk inda illa ta kyakoya a cin hadisi suna da ilimi suna da fahimtar da za wannan faɗi darajar wannan hadisin su faɗi irin wata illa ce a tare da shi shi isa kamar yadda Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani ya yi alƙawarin kare suna. shi ta za ga manzan Allah sallallahu alaihi kalama ba za ka mai karya face sai an gane ka ba za ka masa karya ba kuma dukkan wata hanyar hadisi za a bi shi an ce wannan hadisin mai rauni ne Hadisi masu rauni ba wai darajar su ɗaya ba a'a wani ya zama mai rauni saboda kaza wani ya zama mai rauni saboda kaza shi sa malaman ce da ka'ida ta cewa akwai hadisin da asalinsa da'ifi ne amma kasancewa dofinsa ba shadid ba ne kuma ya biyo ta wasu hanyoyi sai a ɗaga darajarsa zuwa mai zuwa hadisi zai zama Hassan da gairi to haka Hassan ɗin za a iya ɗaga shi duk wannan malamai ne suke yi duk inda illa take za a gano shi shi sa baka isa ga manzon Allah ƙarya ba baka isa kai ƙarya a Qur'ani ba bai kai ƙarya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu a tsare shi sa annabi sallallahu addu'a cewa Allah ya Allah ya haskaka fuskar mutumin nan da ya ji hadisin mu ya kiyaye shi ya isar da shi kamar yadda ya ji shi Ibn taymiyyah al-harrani a cikin littafin sa na al a mujalladin sa na farko yayi wata magana mai kyau yace wannan addu'ar to ya shafi mutumin da yake hidimta wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ta hanya guda uku akwai mutumin da ba abin da ya sani a hadisi illa wannan kawai mujarradun riwaya kawai riwaya ya sani akwai hadisi kaza akwai hadisi kaza akwai hadisi kaza akwai hadisi kaza shine kokarin ka ibn taymiya yace wannan addu'a ta shafi shi na biyu akwai mutumin da ya san ilmi ya san hadisi riwayatan wa diraya ya san hadisin ce ya san shi kuma a ilmance da ka'idodin da malaman hadisi ke tsawa shi ma ya shiga cikin wannan hadisi na uku shi ne mutumin da ya san hadisin a riwaya ya san shi a jaraya kuma ya san fikihun hadisi shi ma wannan yana cikin wannan azza shi sa shi hidimtawa hadisan manzala ta salama babu asara a cikin su amma me yasa za ga wanda ya zo da mummunar akida hadisan manzala ta salama ne baya su me yasa ba sai qur'anin kawai ba hatta sauran yan bid'a za ga cewa matsalar su dai tana da alaƙa ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka zo yan qur'anin an kalaka to ci, abin da yasa in dai za ya aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu to duk wata mummunar akida ta gama rushewa duk wata mummunar akida ta rushe in dai za a yi da hadisin annabi sallama ne za a sa shi a gaba shi zai fassara mana qur'ani shi zai fassara mana addini to babu wata aqida in dai ba ta gaskiya ba da za ta zauna lafiya a kalle ta a matsayin musulunci babu bari mana misali da abu daya sai na wuce ana matsala akan salatu fati misali wani zai ce qur'ani salatu fati da cikin qur'ani sau dubu shida wani zai ce salatu fati a ta fi salatul ibrahimiyya to mu kalli wannan maganar mu sata a ma'aunin Qur'ani da hadisi Allah ya faɗa cikin suratul Ahzab yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku dan da kuka imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi mata sallama ko ku mika wuya gare shi miƙawa. in mun kalla hadisan Bukhari da Muslim ai kafin su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce mun san yadda za su na sallama amma mu san yadda za su ma hadisi amma zan ma salati in ban manta ba riwayar muslim sai da manzo Allah ya shiru kan daga baya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kaga qur'ani ya ce ai me salati hadisi ya koyar da yadda ake salati mun yarda da wannan to idan muka ce za mu yi aiki da qur'ani da hadisi za mu karanta wani hadisi sabanin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin salatin da manzo Allah ya koyar kaga ba za mu karanta ba to kaga duk waɗancan salatin da za a ce suna da falala kaza suna da falala kaza duka sun faɗi duka sun faɗi to shi kuma biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kadai mafita shi sa Allah ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim a hirɗin mata ba manzalar ta kalama su kiyaye don kan fitina ta same su a rayuwar duniya imamu ahmad ibn hanbal ya ce fitina shine mutum ya je yana shirka shine sheka. ko kuma azabar da ta same shi a ranar kiyama shi ta zaga duk wanda ya kaucewa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya kar haji manzon manzalar sallallahu alaihi wasallam da karfi sai ya dauko aqidar kafirci ya kudurce ta a cikin ransa to ita ma haka wannan akida take kuma in banta dai kawai batan basira kuma da sanin Allah wa man yudillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk mutumin da Allah ya yi fitinar ta ba za ka fi amfana masa komai ba dan wannan ba ya Allah zai kalli annabi a ya saukan mai da aya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaykum wa la'allahum yatafakkarun yace mun saukan ma da alqur'ani amma mun ce Allah saboda mai ka saukan mai da alkurani ce li tubayyana lin-nas dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu dan kuma su ringa tintintini a cikin ayoyin Allah waye yake da haƙƙin fassara alkurani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tun da gwani tafsir manzon Allah bai da wahala don da ya zana tafsiri na ba mutane wahala ba irin na annabi yake ba amma in dai tafsiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahala a wannan gaba bari mana misali da abu daya da Allah tabaraka wa ta'ala yake fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamu tsakanin kafirai da musulmi su ya kafa aminci inda kun sani sai Allah ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ku ta kuɗa imanin su da zaɓi zulmin da zalunci kafai ka ce ayyuna lam yazlim nafsa a cikin waye bai taɓa zalunta kansa ba ai zalunci shine ka ajiye abba ma'annansa ba kila kawo matar ka faɗa a gudun da bai dace kai mata faɗa ba ka zalunce ka kila a na haƙƙi da ya kamata wanda baka bata ba ka zalunce ka kila kayi kaza zai wala ta mutumin da bai zalunci ba sabai ka tsorata suna ganin aiki shi kenan duk ba su aminci amma manzala ta salama ce kai ba irin wannan zaluncin ake nufi ba zaluncin da ake nufi shine shirka goga abin da lukumanu ya gaya ya gaya wa ɗansa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ashe nan gurin abin da ake nufi shine zalunci na shirka amma sai mutum ya ce shi bai yarda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba amma sai zauna dan hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah tabbata a kansa hadisin al-Miqdam ibn Madikari cewa zaka samu mutum ya kishi da kan kujera yana cewa kawai shi da Qur'ani ya yi abin da muka samu na halali a ƙur'ani mu halatta wanda muka samu na haramun mu haramta to don wannan ya tabbata shi fa ya ce manzala salama ba za a yi amfani da hadisan manzala salama wajen fassara alƙur'ani ba amma shi ya ci shingida kujera yana fassarawa yadda ga dama har da faɗin kira'at ko kira'at ne a ina gansu an tambaye shi ƙur'ani ya ce warka'u ma'ar raki ku yi ruku'u tare da masu ruku, to ina ka ce a ɗago da aka ci mina ka ɗauko sai a ah, ai Allah ya faɗa wata wakala ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin sai ce akwai qira'ar ma fa tawakkal ala al-aziz ar-rahim to tambaya ina yake qira'a ai dai ilmu ilmu al-qira'a ko ilmu al-qira'at ilmi ne mai zaman kanta na farko dai akwai abin da ake kira al-qira'a akwai abin da ake kira ar-riwaya akwai abin da ake kira at-tariqa muna gane ha da wanda ce fa ammal karimu sirri fi taymi nafi fa dhaka alladhi tara almadinata Ke ce wa qalunu isa Umma usman wa shuhum kaga abin da aka samu a gurin nafi'u ce. amma abin da aka samu a gurin almajirat su qalun to wanda da warshu to wannan kuma riwaya abin da almajirat suka dauko kuma wannan ana karanta tariqa to a ina ya samu sannan ban da jahilci wata kallu baka fi sajide ina ganin kai kawanka a cikin masu sujuda wannan ko dai a cikin sallah ko a wajen sallah amma ya zashi abin da ake nufi shine a dago kuma tun da za gane ba gaskiya bane a ƙara tambaya ta to ina aka ce an yi sujuda a dago nan ma ya ƙara cewa wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajid yanzu ma ne jawo wani abu da ya burge na ta wata magana ba a gane ba zan mai mai saka na ce ai Allah ya ce idan mun yi sabani a jini fa in kana sa'in fi shay'in farduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzal sallama mun samu sabani sai mai da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzal sallama malaman tafsiri na sunna sai suka ce zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzal sallama shine zuwa ga mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malam ya ja waccan ayar cewa walau annahum izzalamu anfusahum da'uka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima cewa Allah ce da za a ce lokacin da suka zalunci kansu za su gurin ka mai gafarar Allah ko manzan mai nema musu gafara da sun samu Allah mai karɓar tuba mai rahama za ka kenan can za mu mai zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah amma mu malaman mu na sunna sun fassara mana zuwa ga Qur'ani ne zuwa ga sunna amma muna ga wannan zahiri zuwa ga Qur'ani zuwa ga sunna ba zuwa ga Allah ne zuwa ga manzala kalama to mun yi sabani da shi a irin fassara ta gatari cikin Qur'ani ina za mu je mu mai da shi zuwa ga Allah ina za mu je mu da shi zuwa ga manzala kalama na biyu mun zalunci kanmu za mu je gurin manzala kalama to ina za mu je mu samu annabi sallama saboda duk cikin Qur'ani ta kabba inda aka ce ba inda aka ce manzon Allah ya mutu ba inda aka ce Qur'ani manzala kalama ya mutu sai zai wani wayo ai in an ce kawai daina saukan wa'ayi wannan ya nuna manzan Allah ya mutu wannan ai ba Qur'ani yake ba aya za a kama da cewa Qur'ani ya ce ga manzala ya mutu ko zai mutu rana kaza ko lokaci kaza a irin tunaninka na hankalinka irin na Qur'ani ne tunda komai yana cikin alqur'ani kai a wajenka Qur'ani dai kawai ta yi wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablika ar-rusul innaka mayyitun wa innahum mayyitun kawai abin da aka faɗa kenan har yanzu a bada labarin ya mutu ba to in mun yi sabani za mu je gurin Allah zuwa gurin manzara sallama ko kana da ƙarin bayani duk abin da ka faɗa a wajen Qur'ani to sai mu ce ma yanzu kai ka yadda da bayanin ka wajen fassara alqur'ani amma ba ka yadda da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen bayyana wajen wajen fassara alqur'ani manzo Allah ki aka sauko alqur'ani dan yi mutane bayani manzan Allah ƙwar'ani an saukar da shi da larabci ko manzan Allah balarabe ga muhimmin da Allah ya tsora mai ga cewa shi balarabe ne ga shi ya fi kowa a gudun Allah ba ka yi da tafsirinsa ba sai kai mai siffar kiristoci ba gidaje ba ƙauye sannan ka zo ka cewa kai ne za ka fassara mana alƙur'ani to ai ko malaman nan gudun muka ce mu yadda da fassara su fara saka maka yi, ai mun yi gwari ai mun yi gwari to dan haka kamar yadda aka faɗa ɗan kirki ne fitina ce fitina ce kar mu manta da abin da ya faru akan mai kirki ne akwai wani profeso dauda ijebu san profeso ne kuma lauya ne ya kai senior advocate of nigeria mana ya kura lauyan cikin to wannan dauda ijebu ya taɓa yin wani bayani cewa mai kirki ne da su dauda ijebu su aka ɗauka aka yi su misra su koyi ƙur'ani su koyi larabci don su zo su kawo musulmi rudani da hayaniya shi ma wannan muna sa ba mun ce aka yi ba amma muna sa domin akwai wani program guda biyu su masu yin bushara dole wato contradiction ke ɗauko a cikin ƙwar'ani ai aya kaza ta saba aya kaza aya kaza ta saba aya kaza ma'ana a cire ma yadda da alƙur'ani shi kuma ya zo nan yana yin ritaya dole shi kuma ritaya dole sai yake cire mutane yadda da hadisan mazalar ta ba. in ba qur'ani ba hadisi akwai musulunci ba musulunci to kuma sai aka samu dan tsan dari sun goya mai baya akan haka kin lokacin muke gaya musu mu mu wannan dan kalakatan bai kai doka daga cikin mutanen mu domin babu dire ba rana malamai kanana da matsakaita da manyan malaman mu karantar da mutane suke suna dora su akan hanya ta daidai su kuma ya karika ce ce, ganin cewa a kyale shi yayi ai mu yake bakan tare a hankali ya fara kwasan mutanen su a hankali ya fara kwasan mutanen su da aka ce suka dawo daga baya suka zo suka ringa mai rage sai ka ringa mai rage shi ta za ga yanzu babu sa domin me domin ɗan ɗarika da yake takama da su sun gano mutanen su yake ɗiba sun ja da baya mu kuma an sunna dama ya san cewa ai ba zai yi ba domin mu muna da mizani mu mizanin mu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu bi bitabwi Allah ya ce annabi ya ce sahabbai su ce ba ruwan mu da wani dan kato ko a dutsen ma ko wani mai suna masussuka ko dan ko dan tsinye ne ko ma tinan ne ne dai ba ruwan mu da shi babu ruwan mu da shi da karshe ma na yana mun lokaci amma zan yi bayanin dokokin najeriya yanzu mun gama musulunci ai an dokan doka kuma katin yi bayanin doka yawa don haka mu fahimci cewa najeriya sai kila ce a section 10 an yi maganin najeriya ita ba ta da addini najeriya a matsayin ta na najeriya ba ta da addini wannan shine abin da section 10 yake nufi na 1999 constitution amma a cikin 38 an ba da freedom of religion ‘yancin addini duk abin da za ka tawa a Najeriya ba wanda zai zuwa hana ka za ka bauta keso za ka bauta tanya za ka bauta waye za ka zama ɗan ɗarika, za ka zama ɗan ƙur'ani za ka zama ɗan kaza da ɗan kaza duk wannan babu damuwa amma mu sani dukkan wannan section 38 ya zo ne a ƙarƙashin chapter 4 na fundamental right to amma sai dai akwai restriction section 45 akwai restriction a cikin na 1999 constitution cewa duk mutumin da zai taba public safety ko ya taba public morality ko ya taba public health ko ya taba right of others to wannan definitely za a yi violating constitutional rights da haka masussuka yana da damar ya ce ringa wannan tattalin cin nasa, da shi da ire-irenta ne a Najeriya za su yin wannan amma ba su da ‘yanci na su ringa zagan mana masajin ba su damar su zagan mana abin da yake shi ne tushe na addinin don mu tushen addinin mu ƙwar'ani ne da kuma sunna ba su yancin zagin wannan shi ta ga sauran sai haka sun yi wa'azi akan religious abin nan preaching misali yanzu a Kano akwai dokar Kano state religious preaching abin nan edit ta sojoji ce amma hari suna nan a Najeriya lokacin zan gama digiri ma ne kan Kaneru ba ka da dama ka zagi addinin wani ba ka da dama ka ci mutunci ba ka da dama ka wulaƙanci yin hakan na farko saba ma doka ne kuma sannan yin hakan jirgin fitina ne don barjai kullum abin da muka yi imani shi ga lokacin shi za ka rada sannan kana yin wannan ababun tsoro mu ba alfahari muke cewa ko mun fi kowa ilimi ko mun fi kowa kaza ba amma abin da muka yi da shi shine hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace hanya gaskiya da kowa ya kai za mu tattauna da kai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala shine za mu yi naka idan shi wannan dan kana katin da ire-irensa da gaskiyarci addinin da suke kuma kan gaskiya ce kuma gaskiya ce ne ma dan Allah kamar yadda aka je haƙurin gwamna a takana abinda muke so shine a fito a yi mukabala a tattauna ka faɗa mu faɗa ka faɗa mu faɗa saboda mai abun faɗa baya faɗa a zo a tattauna amma tun da ake za a yi mukabala da shi yake guduwa ɗaya tafi gurin ɗan uwansa arna a jos ina jin ko dai ɗan uwansa na dini ko ɗan uwansa na addini ko kuma ɗan uwansa na zama a ƙasa ɗaya amma da ɗan uwansa ne ya je koma gurin su wannan fim ne ya haɗa don ya zanto cewa ya karkatar da mutane daga wancan mukabalar shi tana kana ganin sai yana bayani kace zo ai muqabala yanzu a ya kada gilas ya gudu ba wani yaro ya da shi akan hanya ba yace malam yin addini babu hadisi sai daga wannan abun kawai ke gudu kuma ya zauna akan yaran da ƙarya wai yaran da jima suka zo da tashin hankali suka zo yaran sun zo ne za su tattauna da kai saboda ba ka da gaskiya kuma in kai ɗa ne ta fuskar dalili dan Allah ka zo ai muqabala da kai amma in ba za ka iya ba to a hirɗinka da zagan mana bukari da muslim da malaman addini ko muna jan hankalin hukuma mu ba ma san fitina ba ma san tashin hankali ba za mu rigima da kowa ba dawar izara ta fara tun 1978 sunna ko ta daɗe da faruwa ba ta ganin mu a cikin rigima ko tashin hankali ba amma na rantse da Allah ko dai ya zo a yi mu'amala da shi ko kuma in ya ci gaba da zagin bukari da muslim da kaza da kaza wanda sai asali ne a addinin mu to duk abin da yara suke mata akan titi wallahi ba ruwan mu ba abin da ya ba wanda za mu riƙe hannunsa ba wanda za mu hana hukuma ta shigo me da a zagan mana addini ba ga dokokin kasar sun hana a addini to hukuma ta fito mu tattauna da shi in ya kayar da mu to shi ne akan gaskiya duk sai mu bi shi in mun kayar da shi a shaida ba ba addini yake ba daga nan sai ne da wannan zage zage kuma na tabbatar za mu yi nasara dan Allah ce Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibuna ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ya ce kai wala yansuranna Allahu man yansuru da Allah ce kataba Allahu la aglibanna ana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa Sheikh Barista Isaac Adam da alkhairi ‘yan uwa masu albarka taro ya yi taro manyan malamai da ciki daga ciki da wajen Najeriya sun halarci wannan taro da Allah a saurara wadda babu laifi a gurguje zan kira malamai da ke wannan wuri kamar akwai babban malamin mu Profesa Muhammad Muslim Ibrahim ‘Yan uwa masu albarka muna tare da manya-manyan malamai a wannan wuri muna tare da babban malami Profesa Muhammad Muslim Ibrahim, wanda shi ne shugaban wannan lajina mai albarka lajina su du'ati sunna. Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ifon zuwa wannan wuri, Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa lafiya. Sannan akwai babban malami bako wanda ya yi takakkiya tun daga ƙasar Kamaru birnin Duwala, a Sheikh Umar Hamza shi ma muna tare da shi a wannan wuri. Akwai babban limami na wannan masallaci ko ɗaya daga cikin manya-manyan limamai na wannan masallaci daga Abdullahi Muhammad Yeso shi ma yana tare da mu a wannan wuri. akwai babban malami a sheik abubakar abdullahi mazan kwarai maganin wakilin arna shi ma yana wannan wuri akwai a sheik muhammad tahir abu fatima shi ma yana wannan wuri akwai a sheik abdurrazzaq uba musa shi ma yana wannan wuri akwai dr muhammad alhassan dan malam akwai alhaji awolu tallani akwai alhaji faruku alhassan kwalwa akwai kuma alaran nura liman sannan daga cikin dattijanmu masu taimakon sunna da himma wajen taimakon addini akwai annabi Imran alwadil shi ma yana wannan wuri da sauran dai malamai da Allah ya idona bai kai zuwa gare su ba Allah ya saka musu alkhairi in Allah ya zamu bawa babban bakon mu da yake kan tun daga kasar Kamaru a Sheikh Umar Hamza Duwala shi ma ya zo ya tofa albarkacin bakinsa domin mu ji tsabarabar da yake tafa da ita ga 'yan uwansa a kuma Najeriya. Akar Mabawu, Kare da Mashura. مرحبا بكم أهلا وسهلا جزاكم الله خير الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنقوى مسلمين تتمولا ببنجري كلو باين سلم هنا تبتر مكو kuma muna isar muku da gaisuwa daga ‘yan uwa musulmi daga ƙasar kamaru daga birnin duwala daga birnin yawunde kuma muna tabbatar muku cewa ana nan tare a zuciya ko da ba tare muke a guri guda ba saboda babu ɗan uwantaka. irin yakwataka addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani innamal mu'minuna ikhwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin hadisi kun ga tare suke tafiya da qur'ani da hadisi al-muslimu aqul muslim in wantaka na musulunci an ya ɗaukaka har sama da ɗan uwanka na jini ko ɗan uwa na ƙasa da makamancin haka tarihin musulunci shaida ne akan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zaɓi aƙida, dewa daga cikin su sun kore ɗan uwansu yaƙin Uhud yaƙin Badar da sauransu dewa ɗan uwa da ɗan uwa ne amma na jini sai kuma addini ya bambanta muna tabbatar da ƙauna don Allah saboda shi Allah shi ya haɗa mu a gaskiya wani abu shi musulunci zalika fadlullahi yutihi man yasha idan ba musulunci ba ba zan kasance tare da ku a wannan guri ba tafiya ne musamman domin a fito a yi karatu saboda ba abin da za a yi a cikin addini ba karatu karatu na da'awa karatu na kula da lura da bambance-bambance da ke tsakanin al'umma karatu na a zo a haɗu da ‘yan uwan da'awa a tattauna a duba wasu abubuwa Allah ya kaddara kuma da ce shi ga wannan lakta ba mu san da shi ba ta kuma da aƙida irin aƙida na ahlus sunna wal jama'a wanda ba su da guri ba su da ƙasa ba su da shi ga ‘yan uwa an tare ta hannun biyu har ban ni tunani ma zan iya zauna a ta kalma ɗaya ko ba saboda tare da malumman mutum da su suka karanta da mu duk da daga ciki akwai yayin mu kuma a karatun akwai abokanan karatu da aka haɗu gurin karatu da sauransu farkon shigo ƙasar najeriya gaba ɗaya farkon su Najeriya har Kano to amma yan uwa saboda addini da aƙida dukkan su suna maraba a haka ne professor Dr. Muslim malami na saboda in manta ba ya karanta da ni a Madina amma da tawadu irin nasa shi yake biyo ni gida kuma ya karanta da ni mun yi karatu na bulugul maram Allah ya saka da alkhairi shine ya biyo hotel ya bari ya ɗauko ni ya zo akwai lakta mu zo tare Allah ya da alkhairi muna isar da godiya farkon abin da ya ja hankali na da na shigo masallaci shine ta anna ala ru'usi yadda muke ji a hadisai wai suna jira kawai da za a zo a yi ga bayan Allah a zaune kowa na sauraro bayan an gidan da magariba wannan shi ma wani karatu da mu a inda muke inda muka fito irin wannan haƙuri da har za a jira mintuna da yawan kamin ya karatu ya zo ya karatu ana bukata shi an ci gaba da tarbiyya domin ko in ma inda ba wasu suka tanade ku ba da haka zai ba wannan shi yake nuna akwai ci gaba akwai aikin da'awar da ake yi kuma Allah subhanahu wataala shi ne zai nasarta nisa? ba tare da tsawon ta duk da jina zo suna ta har asuba sai dai an kwana ko wannan ma yana daga cikin ƙoƙari Allah ya kare to amma dai a matsayina na bako in isar muku da sallama da gaisuwa da kuma tabbatar muku cewa tare ake a cikin da ake addini ya haɗa mu aƙida ya haɗa mu kuma ji nake yi kamar a garinmu nake kamar a gidanmu nake kamar a cikin al'ummarmu Allahu akbar wasu za su to ya kuma yake Hausa ai saboda ba Hausa nake idan kuma aka koma baya wanda ya haifi babana kakana daga nan Kano ya tashi da kuka iyayen iyayenmu aka haife su a can yawanci duk al'ummarmu haka suke a can Allah ya saka mu da alkhairi tunda akwai abin da ya haɗa mutane babu ne mu fita ta wannan kofa so da yawa akan bukaci a fahimci tushen abu matsala ne tattaunawa ne wanda hakan shi yake haifar da fahimtar juna malaman fiku suna kira wannan mahallin niza tahriru mahallin niza magana akan ni ban yadda da komai ba shi alkur'ani da inkarin hadisi rudu ne da bai da asali rudu ne da bai da asali kuma an gina ne akan jahilci sannan kuma waɗanda suka haifar da wannan ba su da alaƙa da addini sharri ne na yahudawa kamar da muka saurari masu karatu da ɗaɗɗen abu ne ba yau aka fara shi ba allai rubutu a kai sai dai yana da fiskoki daban-daban kamar yadda ni malamai suka gaya mana to ba kawai a nan ƙasar najeriya ba ne a ko'ina a bai shi wani abin ma zai biyo baya wanda wannan dawa har ma ba za a rasa masu fatarwa ba masu zuwa da shubuhat ba da sauransu amma nan kusa in bai iso muku ba to yana nan tafi za ku ji wanda za su zo su ce ba za a yi talla da larabci ba ma ba za a yi komai ba kowaye da yarensa suna nan an fara a wasu guraren masu dawon yun akwai su a ko'ina a inda muke suna nan sai dai dukkan da suka fito marba ba irin fiskon kawai da suka fito a nan ba a nan sun fito a ƙarƙashin ƙasa ne na mahaddata saboda haka akwai gardawa waɗanda sun haddace alƙur'ani ƙaunan alƙur'ani shauƙi da sauransu amma kuma akwai jahilci ba karanti mai ƙur'ani yadda ya fashe aka fito musta wannan bangare a wani guri suna da'awa kamar yanzu mu a gurinmu suna da'awan Qur'ani zalla amma kuma ta hanyar istishraq ba ta hanyar ɗaliban ilimi ba ta hanyar warewa da sauransu saboda tushen abin dama ba musulunci ba ne dama daga yahudawa ne za ka ga mu a gurinmu ƴan boko ne su ji wannan da'awa ba ɗaliban ilimi ba ne 'yan boko ne sun je sun yi karatu a kasashen turai a faransa a ingila a amurka ko ne suke shigo yanzu da dawon su ba a yadda da hadisi ba kamar yadda malamai suka gaya muku kuma nan gaba ba maganan hadisi ba ma ƙur'ani ma za zo a tage saboda haka eh, babu abin tsarawa face mu iya za ku bayyana nizari shi wanda yake dawon inkarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bayani ne mai da alaka da tarihi duk ana juyawa ne a abin da suke ce masa isar da saƙo tun da misali mu a nan babu wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne suke ganin cewa to ai wannan hadisin ba daga annabi ba ne wasu ne suka faɗa me yasa saboda ai ba mu rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi suka manta cewa ai alqur'ani ma shi ma hadisin ne saboda haka mahallin niza magana ne na tabaka tunda ni ban rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ina nabi labarin cewa annabi ne ya faɗa to daga nan jahilci su kuma shi yasa suka manta da bangaren alqur'ani qur'ani jama'a shi ma hadisin ne تندو وعند بسرعي وكل ما وافق وجه معه وكان للرحم احتمالا يحب وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة أركان إذا باب الإسناد أي باب القرآن إن كي إنكار حديث كاي إنكار القرآن أي كالبيني بدأ باب مكان مي إنكار مكان بخاري jahilci ne saboda wannan hadisin ba Bukhari ya faɗa ba hadisin idan ka koma tun kamun karnin Bukhari ai shi sa Bukhari yake kama ka isnadi sai haddathana haddathana haddathana har ai so kan annabi sallallahu alaihi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zan takaita bayani anan da maganan Ibn Hazm inda yake cewa nafl thiqa ila thiqa hatta yablughu bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam makhsasa bihi hadhihi al-umma أما مع رواية الكذابين والمتروكين والمتهمين ويوجد كثير في كتب اليهود والنصارى ولا يبلغون من نبيهم ما تبلغ هذه الأمة من نبيها idan aka yi karatu komai zai zama a bayyane komai zai zama to abu ne da an san shi to amma rashin karatu shi ya haifar da wannan Allah ya ba mu ilimi mai amfani kuma Allah ya kara mana imani madalla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Sheikh Umar Hamza Duwala fatan alkhairi da kuma godiya a bisa waɗannan jawabai masu kyau daga cikin manyan malamai da ke wannan guri akwai Sheikh Usman Abdullahi Abu Mulla wanda yake gefen dama na muna yi wa malam fatan alkhairi da kuma godiya ba tare da fata lokaci ba zan kira ɗaya daga cikin manyan limaman wannan masallaci a Sheikh Dr. Abdullahi Muhammad Yeso domin shi ma ya je ya isar da kalmominsa a wannan wuri mai albarka أكرمك الله فليتفضل مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya zarta mu da gabatar da wannan muhadara a wannan masallacin jami'ar rahma muka zama masu karɓar wannan fuskoki masu albarka Ana mu gode ma ana ya mu cikin wanda za su tarayya a da za a samu sannan muna godiya ga ita wannan lajina ta zuhadu sunna bisa ayyukan da take na tabo abubuwan da ke damun al'umma kamar da wani dan uwa yake ahalin sunna malamansu da ɗalibansu waɗannan hanyoyi dama ba za ba ne ba za ka taɓa tsantar ahalin sunna ya ji hanyar ɗan tafiye ba ko ya ji hanyar ɗan fari ba ko ya ji hanyar ɗan duk wasu hanyoyi waɗannan babu su babu ahli suna to amma cewa aka yi wato ainihin wa mu bil ma'ruf wa a anil munkar ku umarni da kyakkyawa kuma ku yi hali da mummuna kuma fitina dubin ta zo maganinta a bayanin fitina kamar yadda wannan take lafta take ka iya cewa aya ce wata ko fitinatan la tusiban allazina zalamu minkum asha eh ba ruwan ahlus sunna da tsini da yan matsatsuka da yan waye ne ba ruwan ahlus sunna ba ma fitina ki in aka batta ba bayanin ta ba watakila wani bisa tsautsayi cikin ɗaliban sunna sai a jefa mashi shakka daga sanda shakka ta zo kan abin da kake na gaskiya ne ini to halaka ta zo a wannan babin ne ahalin suna suke ta wannan bayani da ke suwa yan tafi ne suwa yan kalakasu suwa yan faiza suwa yan tarika suwa yan kaza yan kaza duk waɗannan hanyoyi ake bayanin su don kada wani zai rufe auka musamman yau wannan harka ta social media da muke da ita akwai alkhairinta akwai sharrinta akwai alkhairinta akwai sharri da yan tafi ne akwai wani ɗan tatsi ne makwabcinmu har ya mutu mutuwar shirin da ya mutu ba wanda ya sani sai yan uwan shi can suka zo suka ɗaukai bai taɓa fitowa ya tallata ki da shi ba unguwanmu bai taɓa ba kai ba ma cin satin ya fita sai dare yake dawa har ya mutu to kaga wannan yaushe ma ya tallata ki da bale ki da ka mun kuma suna kullum tallata ta muke to amma sai aka waye gari wannan social media ɗin yadda annabi ya faɗi yanzu in ka ga masu suka. an sussuka mai yanki ya yi wani haka yadda annabi wasa fa ato zai ce koshi ya kashin gida kan harakashi haka za ka ga ya sha ɗinki ɗaya da ganin ɗinkin ƙasa akwai masu ɗan kashi yadda annabi ba da labari ƙasu zai ce koshi ya zo ya ce karku taba yada da magana masu ko da ka gan shi ka tuna hadisi sai ka ga abin da annabi ya faɗi ko ka ga irin wannan social media ta yada wani yaron sai ga kamar kan gaskiya yake ko ma dan riga shi ke yanka to kaga dole a yi irin waɗannan lakcoci saboda yaran mu a wayar masa da kai musamman matasan sunna wanda ba su kwankwaɗi rigingimin da aka sha bayan na sunna ba aka matasa namu na sunna iri biyu akwai yan gwagwarmaya na baya da ka san gwagwarmaya wanda suka san gwagwarmayar da aka yi kafin suna ta tabbata akwai kuma wanda aka yi su cikin sunna din wannan wanda aka haifa cikin suna wannan media din da social media in ba a yi sa'a ba ba su jin irin wannan lakcocin sai a zuɗe su shi yasa muna godiya ga wannan lajina kokarin da take na shirya irin wannan lakcoci wanda za a ɗauka a yaɗa ma duniya birni ne sannan mai hattara magana gaskiya harka almajirci da ake na bara ta makarantun allo akwai haɗari sosai kuma yaduwa yake karuwa yake yi azumin nan da ya gabata don masallacin da kuka je musamman inda ake cewa azumi za ku yi mamaki yara da suke zuwa ɗaruruwa don su karɓi abinci kuma ba sa sallah a masallacin za su zo da bakin azumi a ba su su ci su sha amma su kakkaɓe rigar su su tafiya su a ga wannan yaro sun yana ɗan ƙarami almajiri baya sallah maganar da ɗaya daga cikin malamai ya cikin tsare-tsaren su akwai wanda sallah ma kwata kusa ba sa yi ta a yanzu za ka ga garin Allah ya waye ka biyo su titunan garin nan za ka ga almajirai wanda yaushe suka yi sallah asuba sun fito daga makaranta suna ta gararan basu a zahar ba za ka ga sada aka tara sa kai sallah da su ba la'asar magariba isha kaga wannan tun daga kankan wato suna ƙanana, ba koya musu sallah ba suna nan da yawa yanzu a garin nan saboda haka akwai aiki tukuran tukuru a gaban masu azi gaban masu karantarwa gaban masu shiryawa makarantunmu na islamiyya sai an daɗa dagewa lallai sannan gwamnatocinmu kamar yadda ɗan uwa mai lakta na farko ya kira kan gwamnati bisa topic ɗin laktar nan wallahi haka a garin nan sai a gwamnati ta saki almajiran da ake yayi gowa a kawo ba su da tola inda za su ba haya ba su da inda za su kwana babu abinci da za a ba su tabbas suna nan indi a cikin garin nan ba su san tausayi ba ba su san rahama ba in girma a haka kuma Allah da ikon shi wanda Allah ya zai rayu haka zai rayu ana ha za ha mata in ya tashi ka gaya man wata rahama za ka samu tare da shi babu addini ba a koya mashi ba ba a koya mai sosai ba bai girma wurin baban shi da babar shi ba ya zo an wance kalatin shi yana nan har ya tashi ya girma ba ku jin wannan haɗari ne nan gaba cikin al'umma ba ƙalubale ba ne babba ga al'umma mu ta harkar security ta harkar lafiya ta harka duk rayuwa saboda haka gwamnatocin musulmi tsoron Allah akwai sada aka ce za a yi tsarin almajirci makarantar da ka faso almajirai ya kake ba su abinci ya kake kula da su babu ba za ka iya ba kai mai da su gidan iyayensu haka ya kamata gwamnati yi a san kowa ba hana bara almajirci aka yi ba ba hana makaranta allo aka yi ba amma wani tsari aka yi mata na yara amma a faso yara a basu cikin bala'i na yunwa da cizon sauro da wahala ta tashi daga nan su zama bala'i da fitina cikin al'umma so da haka gwamnatocin mu su ji tsoron Allah su sa ido domin mu samu mu zauna lafiya yadda kasashe na duniya suke ci gaba mu mu ci gaba a duniyance ta hanyar tattalin arziki ta zaman lafiya sannan ta harka kuma addinin mu ba tare da lokaci ya tafi abinda aka ce in godiya wannan masallaci mu yana godiya gare ku bisa jagorancin shi mai girma ambasada ya so ya zo lakcan nan wani uzuri ya tsare shi ya je wata ta'aziyya wani gari ya ce a isar da godiyar shi da kuma wato ainihin ku mahalarta. Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku imani Allah ya ƙara muku Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi wanda suke shirya wannan lakcoci Allah ya taimake su ma ya ba su lada a ci gaba da shi da irinsu da makamantansu da za su zama alkhairi a wannan gari namu da wannan yanki namu na arewacin Najeriya da ma kasa gabaki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallahu Allah ya taka da alkhairi Allah kuma ya kara lafiya ya ƴan uwa masu albarka to ƴan uwa masu albarka akwai abu guda ɗaya da rage mana kamar yadda na faɗa shugaban wannan lajina ta du'ati sunna wadda take gudana karkashin jagorancin shehin malami profesa Muhammad Muslim Ibrahim Habibullah yana wannan wuri kuma akwai sako da insha Allah tabaraka wa ta'ala zai isar kamar yadda a shek da Abdullahi Muhammad Gezo ya bani umarni zai kira malam to to a karin karbawa ya ce sakon sai gobe wani sako ne mai matukar muhimmanci ga al'ummar musulmi dan haka abu lahadi bayan sallan magariba akwai makamanciyar irin wannan gaggaru matarta wadda za ta gudana a masallacin al-imamul bukhari da ke rijiyar zaki wato masallacin profesa muhammad sani umar rijiyar lemo malamin da zai gabatar da wannan lantashi ne profesa muhammad mansur ibrahim sokoto wanda tun mai misalin karfe uku na rana ya jira a birnin Kano daga Sokoto birnin Shehu. Profesa Ahmad Murtala zai masa tariki yayin da babban malami malamin hadisi Profesa Muhammad Kabiru ko zai kasance mai gabatarwa. Shugaban zama kuma shine shugaban wannan lajina Profesa Muslim Ibrahim. Da haka ana gayyatar dandazon al'ummar musulmi kuma wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba. Taken lakta shine sunna wahayi ce daga Allah. Rayukan mu fansa ne a gare ta. don haka a yi kokari halatta domin a tsitsa rabin mutanen sabbato Allah ya saka wa hukumar wannan masallaci da alkhairi Allah ya ba su lada mai girma a bisa marabta wannan lafiya da su kai Allah kuma ya kara wa babban malamin mu dattijan sunna Sheikh Abdulrahman Abdullah lafiya Allah ya saka mata alkhairi Allah ya albarkaci bayansa kamar yadda na faɗa a jawabin buɗewa shi ne da karan kansa ya shirya waɗannan laftoci kuma ya zaɓi dukkanin malaman da za su gabatar Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Eh, na'am alhamdulillah muna kuma addu'a ga wanda ya samar da wannan masallaci Allah ta awwal kewaye mai kifi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya yaukaka arzikinsa ya yi yalwata arzikinsa ya tsare shi Alhaji Adamu mai kifi na ka Alhaji Awwal Alhaji Adamu mai kifi sannan akwai ɗaya daga cikin dattijai waɗanda suke kai kawo a majalisan karatu kuma suke kai kawo wajen taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaɗa ta da jagoranci akan haka alhaji awal dallali wanda muna tare da shi a wannan wuri yana gefe na da dama in Allah ya da a satin da zai kama ne za a yi masa aiki a asibiti bisa haka muke neman addu'a daga yan uwa kuma muke addu'a tun a yanzu cewa Allah ya sa a yi wannan aiki cikin nasara Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya da wannan lakca ta kammala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh